أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم haka waɗannan masu dogewa akan kafircinsu za su ci gaba akan kafircinsu ba za su kalli ƙasa ba nau'ukan tsirrai kala nawa muka fitar da shi a cikinta masu kyan kallo masu yawan amfani